يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باعك ألوى السلام عليكم muna masu godiya wa Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai da ya kaddari rayuwarmu a wannan rana ta goma sha uku ga watan Ramadan hijiran fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina tana 1440 wanda ya daidai da 18 ga watan 5 2019 a cikin wannan masallaci na Muawiya ibn Abi sufiyan Allah madaukakin sarki ke kara masa yadda don ci gaba da karatu kamar da muka saba fatanmu shi ne Allah maɗaukakin sarki ba mu ikon faɗin daidai da kuma aikata daidai idan masu biye da mu suna biye da mu muna nan ne a cikin suratul bakara mun ajiya mun karanta ko mun iya a daidai faɗin Allah wa ibn tala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahu na lokacin da Allah madaukakin sarki ya jarrabi annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da wasu kalmomi annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya cika wa'innan kalmomi Allah ya ce qala inni duka lin-nasi imama lallai dan sanya ka zamto shugaba ga mutane yace qala ya min guri'a ta fa yace layana yanalu ahdul zalimin ba jibantar da al'amari na ga mutane azzalimi a yau za mu tashi a ayata 125 faɗin Allah maɗaukakin sarki wa id ja'alna baita mathabatan lin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا وأمنا واتخذوا مقام إبراهيم مصلى وإذ جعلنا البيت مصابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأهلنا إسماعيل وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال Allah madaukakin sarki ya ce wa izda annal baita matabatan linnasi wa amna na lokacin da muka sanya wannan gida ya zamto matabatan linnasi makoma ga mutane wa amnan da kuma aminci Allah ce wattakhidhu min maqami ibrahima musalla kurika daga makamin ibrahim wajen sallah Allah ce wa ahidna ila ibrahima hakika mun yi alƙawari zuwa ga annabi ibrahim wa isma'il da isma'il an tahira baiti lit-ta'ifin su tsarkake wannan gida lit-ta'ifina ga baki ko kuma ga masu dawafi wal akifina da mazauna garin makka wa ruk'i sujud da ko masu ruku'i da masu sujada Allah ce in qala ibrahim tuna lokacin da ibrahim ke cewa rabbi ja'al hadha baladan amina ya ubangiji sanya wannan gari ya zamto gari mai aminci warzuq ahlahu min Samaratu, thamarat ka azurta ma'abuta wannan gari da 'ya'yan itatuwa man amana minhum billahi wal yawmil akhir wanda ya imani a cikin su man amana minhum wanda ya imani daga cikin su da Allah da kuma ranar ƙarshe Allah ce qala wa man kafara wanda kuma ya kafirce fa umatti'uhu qalilan zan jiyar da shi dadi dan kankani na wani lokaci thumma qarruhu ila azabin nar sannan a jefa shi zuwa ga azaban wuta wa bisal masir lalle makoma ta munana wannan aya da Allah ke cewa wa baita baita mathabatan linnasi wa amna tuna lokacin da muka sanya wannan gida ya zamto makoma ga mutane da kuma aminci wannan gida shine alka'aba allati hiya albaytul haram bi makkah almukarram da Allah ce wa baita baita, tuna lokacin da muka sanya wannan gida ita ce dakin ka'aba wato gidan nan mai alfarma makka almukarram shine izza allal baita mathabatan linnas tuna lokacin da muka sanya wannan gida ya zamto marji'an Yatubu, ilayhi al wal hujjaj makoman da da masu umra da masu haji ke komawa wajen shine wa izza allal baita mathabatan linnas al-imam at-tabari yake cewa imma amma amma al-mathaba fa huwa alladhi yathubuna ilayhi kull sana da Allah ya ce wa izza allal baita masabatan linnasi tuna lokacin da muka sanya wannan gida ya zamto makoma ga mutane ita ce makoman da ake komawa zuwa gare ta kulla sanatin ko ta shekara la yad'uhu al-insan idza atahu marratan ay ya'uda ilayhi mutum baya son ya bari a ce gashi shekara ya zago bai koma wannan waje ba shine Allah ya ce wa izza allal baita masabatan linnasi to na lokacin da muka sanya wannan gida ya zamto makoma ga mutane wa amnan da kuma aminci kamar da a wani waje Allah ke cewa walillahi alal nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man dakhalahu kana amina walillahi alal nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila duk wanda ya shiga wannan waje ya kasance mai aminci yace walillahi alal nasi hajjul baiti yana akan mutane su yi aikin haji a wannan gida lemanista istata'a ilaihi sabila ga wanda ya samu hanyar tafiya wannan waje na ɗakin Ka'aba bayan Allah maɗaukacin sarki ya sanya wajen ya zamto makoma duk wanda ya je yana fatan ina ma ya sake komawa ko da mutum ya je ya aikin haji ya sha wahalhalu daban-daban yana dawowa ƙasarsa sai ya ji ina ma da ya sake komawa ko kuma shekara na zagowa sai ji ina ma da a ce yana ya tsinci kansa a cikin wanda suka sake komawa don gabatar da aiki na ibada na aikin hajji a wannan waje shine Allah ce wa amnan da kuma aminci wattakhidhu min maqami ibrahima musalla ku riƙa daga maqamu ibrahim wajen sallah sai malamai suka ce da Allah ke cewa wa amnan waje ne mai aminci makanan aminan ya amanu fihi kullaman da khalau waje ne mai aminci wanda duk wanda ya shiga wannan waje lalle ya zanto amintacci shi yasa ma a jahili tun a jahiliya ya kasance ko da mutum wani ya kashe masa dan uwa to idan ya shiga ɗakin Ka'aba ko ya shiga Makka ya zanto amintacce ba za a ɗauki fansan abin da yayi ba sai ya bar wannan waje saboda amincin da wannan ɗaki ke da shi Shi ne Allah ke cewa wata min maqami ibrahima musalla ku riƙa daga makamu ibrahim musalla wajen da ake yin salla. sai malamai suka ce wajen da ake son a riƙa daga makamu ibrahim ya zamto salla wasu daga cikin malamai suka ce alharamu kullum haramin gabaki ɗaya a riƙe ta ta zamto wajen sallah wasu kuma suka ce arfa da muzdalifa da wajen jifa wasu kuma suka ce alhajju kulluhu makamu ibrahim hajji dukkansa makamu ibrahim ne ga baki ɗayansa kamar yadda Allah ke cewa wattakhidhu min maqami ibrahim musalla ku rika daga wajen da annabi ibrahim alayhi salatu wassalam ya tsaya ya zanto musalla wajen yin sallah shine wattakhidhu min maqami ibrahim musalla kamar yadda aka samu hadisi daga al-imam al-bukhari yake cewa an umar radiyallahu anhu annahu qala fakto rabbi fi thalathin qultu ya rasulallahi لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلا فنزلت واتخذوا min مقام Ibrahim مصلا an samu hadisi daga al bukhari daga Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa wa faqtu rabbi na dace da ubangiji na a abubuwa guda uku daga ciki yace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah lawita khanna min maqami ibrahima musalla ina ma da murika daga wajen da annabi ibrahim alayhi salatu wassalam ya tsaya ya zamto wajen da ake yin sallah fa nazalat hadhihi alaya sai wannan aya ta sauka wattakhidu ko wattakhadhu min maqami ibrahima musalla kurika daga wajen da annabi ibrahim alayhi salatu wassalam ya tsaya ta zamto musalla wajen yin sallah sai malamai kamar da muka faɗa sun kawo maganganu da yawa wasu sun ce harami ga baki daya wasu sun ce kuma arfa da musalifa da wajen jifa wasu kuma suka ce hajji dukkan sa ibrahim to Allah ya ce wattakhidhu min maqami ibrahima musalla maqamu ibrahim shine alhajar alladhi kana qad qama alayhi ibrahim ayyama ayyamu kana yubna ayyama kana yubna albayta maqamu ibrahim wata dutse ce da annabi ibrahim alayhi salatu wasalam ya sanya ya taka kanta lokacin da yake gina ɗakin ka'aba lokacin da ginin ya wuce tsayinsa ya wuce in gini ya wuce tsayin magini to akan sa wani katako ko wani skafin ko wani abun hawa a hau don a ci gaba da yin gini sai annabi ibrahim ya ɗauko wani dutse ya sa ya taka wannan dutsen ya ci gaba da gini wanda suka ga abin suka ce wannan dutse na makamu ibrahim akwai tafin kafa na annabi ibrahim alayhi salatu wasalam to da zamani yayi zamani sai zamto masu zuwa aikin haji sun mai da wajen suna zuwa suna shafan wannan dutse suna shafawa a jikinsu sai zamto har ma daidai shatin kafa annabi ibrahim alayhi salatu wasalam ya so maɓacewa sai mahukunta na wannan ƙasa sai suka rufe wannan dutse suka sanya shi a wani wajen da in ka zo ba da ka taba ba sai dai ka gan shi shine alhajar ladi kana qad qama alaihi ibrahim ayyam lokacin da ya kasance yana gina ɗakin ka'aba zalika annahu lamar tafa albina ihtaja ibrahim ila hajarihi إلى حجر عال يرقى fa ليواصل faji'a bi فجيء بهذا الحجر alaihi fa فسمى مقام ibrahim. lokacin da ginin yi nisa annabi ibrahim alayhi wassalam sai daukowar wani dutse mai tsayi ya sa saboda ya zamto ya kara tsayin da zai ci gaba da wannan gini na ɗakin ka'aba sai aka kira wannan dutsen makamu ibrahim sai Allah ce ce wattakhidhu min makamu ibrahima musalla ai makan makanun yusalli fihi aw indahu aw ilayhi wani wajen da za a dinga sallah a wajen ko a gindin dutsen ko kuma ga dutse shine wattakhidhu min maqami ibrahima musalla ku rika daga wajen maqamu ibrahim ya zamto wajen sallah Allah madaukakin sarki yake cewa ahidina ila ibrahim hakika ai wasaina wa amarna hakika mun yi mun yi wasiya kuma mun yi umurni wa annabi ibrahim alayhi salatu wassalam da isma'il an tahira baitiya su tsarkake wannan gida su tsarkake wannan daki na ga masu dawafi wasu ka ce masu dawafi wasu kuma suka ce alil guraba su tsarkake wannan ɗaki ga baƙi, baƙin da suka zo daga ƙasashe daban-daban don yin ibada na aikin hajji, wasu kuma suka ce wal'akifina wal'akifi mazauna garin makka su ne ahla makka wa ruka'i sujud da ko masu ruku'i masu sujada ko kuma da masu ruku'i da masu yin sujada to Allah madaukakin sarki na umurtan annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam wajen daukan alkawali da kuma yi masa wasiya cewa ya tsarkake wannan daki shine al-Imam Hassan al-Basri yake cewa ai amarahum Allah ay tahirahu min al-adha wan najasi Allah madaukakin sarki ya umurci annabi Ibrahim ya tsarkake wannan daki daga kazanta da najasa wala yusibuhu min zalika shay'un kuma kada ya bari wani abu daga cikin kazanta ko najasa ya samu wannan daki wasu kuma suka ce wa ahidna ila ibrahima wa isma'il mun yi wasiya da alkawali da umarni ga annabi ibrahim da isma'il wajen furta la ilaha illallah wajen su furta cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah su tsarkake Allah madaukakin sarki shi kadai a wajen bauta an tahira baiti lil ta'ifin su tsarkake wannan gida ga baƙi. min al-asnam allati kanu min al-asnam allati ya'buduna allati kana al yu'azzimunaha wasu kuma daga cikin malamai suka ce a su tsarkake wannan daki na dakin Ka'aba daga gumakan da mushrikai suka kasance suke girmamo innan gumaka wal da kuma mazauna garin Makka wanda suke zaune a wannan waje wanda su dama Allah maɗaukakin sarki ya halice su ne ana wa ruk'i sujud sai kuma da masu ruku'i da masu sujada sai ata ko ikrima yake cewa at-tawafu lil ghuraba'i afdal wa salatu li ahli makkah afdal sai kawo wani fa'ida tawafi an fi son baƙo ya yawaita tawafi lokacin da ya je wannan waje kai da ka je daga wani ƙasa ka yawaita yin tawafi a wannan ɗaki wasalatu li ahli makka ta abdal su kuma mazauna garin makka su su sallah ita tafi musu falala saboda inda ya zamto da mazaunin gari da bako duk da su ci gaba da yin dawafin sai ya zamto wajen ba ma masa katsinki amma idan ya zamto su yan gari sun fi damuwa da yin sallah baki kuma suka fi damuwa da yin tawafi to ya zamto an kasa ayyukan wannan sun fi wa'innan wa'innan sun fi wannan sai ya ce at-tawafu lil ghuraba'i afdal wasalatu li ahli makkata afdal yace an tahira baiti lil ta'ifina wal akifina wa sujud su tsarkake wannan gida na ɗakin Ka'aba daga masu dawafi da kuma mazauna wannan gari Allah madaukake sarki ke cewa wa id qala ibrahimu rabbi ja'al hadha baladan amina ya ibrahim na cewa ya ubangiji sanya wannan gari ya zamto gari mai aminci al-imam tabari yake cewa inna ma sammahu Allah aminan li'annahu kana fil jahiliyyati ma'adan li'annahu kana yace an kira wannan waje amnan ne ko amnan waje mai aminci saboda ya kasance a jahiliya suna neman mafaka ga wannan waje ga duk wanda ke neman mafaka yace wa kana rajul minhum law ya bihi a bihi. ko da kuwa mutum ya haɗu da wanda ya kashe babansa <clears throat> suna kiran wannan waje waje mai aminci ko da misali ka ga wani wanda ya kashe ma dan uwa ko ka ga wani wanda ya kashe ma baba in dai a wannan wajen ka gan shi to ba za ka ɗauki fansa ba sai dai in ya bar wannan waje ko ya bar wannan ƙasa sai ake kiran wannan wajen waje mai aminci Allah maɗaukaki sarki yake cewa awalamiyar yarau anna Allah haraman aminan wa ta an-nasu min haulihim afa bil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun aw lam yaraw shin ba su gani ne anna ja'alna haraman amina lalle cewa mun sanya harami mai aminci wa yutakhaffafu an-nasu min hawlihim ko mutane suna kaiko mu da kai kawo da a kewayen wannan waje wa yutakhaffafu an-nasu min hawlihim ay aminan min al-aduwi ay amnan min al-aduwi أن يحمل عليه السلاح وقد كان في الجاهلية يتخطف الناس من حولهم وهم آمنون لا يسبون يتي waje ne mai aminci da mutum yakan ga abokin gabansa amma ba zai ɗauki makami akan abokin gaban ba saboda ya kasance a jahiliya mutane ma suna kewayewa a sasannin wannan waje kuma suna masu aminci wahum aminun duk wanda suke kewaye da wannan ɗaki to suna masu aminci la yasubbuna ba a zagin su ba a aibanta su shine annabi ibrahim ke cewa wa in qala ibrahim rabbi ja'al hada baladan amina ibrahim na cewa ya ubangiji sanya wannan gari ya zanto gari mai aminci a wani waje Allah ya ce wa in qala ibrahim rabbi ja'al hada baladan aminan warzuq ahlihi min ath da ko fadan Allah wa in qala ibrahim rabbi ja'al hada baladan aminan wajnubni wa baniya an na'budu asnam tuna lokacin da Ibrahim ke cewa rabbi ja'al hadhal balada aminan ya ubangiji sanya wannan gari ya zamto amintacce wajnubni kanisantar da ni wa baniya da 'ya'yana anna abudal asnama mu bauta ma gumaka da faɗin Allah ya kala Ibrahim rabbi arini kayfa tuhil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma inna qalbi har zuwa ƙarshen aya kamar yadda mala ya kawo cewa annabi ibrahim ya ce annabi ibrahim ya ce wa idh ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina ya ubangiji sanya wannan gari ya zamto amintacci Allah ce walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila ko kuma tun daga waman khalahu kana amina walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila wanda ya shiga wannan kasa ta makka yana da aminci kuma yana akan mutane su ziyarci wannan daki ga wanda ya samu dama warzuq ahlahu min ath-thamarat ka azurta ma'abuta wannan yanki da 'ya'yan itatuwa annabi ibrahim ya yi addu'a wa mutanen makka ka azurta su da 'ya'yan itatuwa a ahlahu mina samarati ka azurta su da 'ya'yan itatuwa amma suwa za a azurta da 'ya'yan itatuwa a wannan waje man amana minhum billahi wal yawmil akhir wanda a cikinsu suka yi imani da Allah da ranar ƙarshe wanda a cikinsu. suka yadda da Allah suka yadda da manzancin annabin da Allah madaukakin sarki ya aiko musu su ne annabi Ibrahim ke cewa Allah ya azurta su da 'ya'yan itatuwa ai wa ayyarzuka ahlahu wasu sukanahu ya azurta ma'abutanta da kuma mazaunanta mu'minai min marati na 'ya'yan itatuwa wa anna Allah qad istajaba li Ibrahim Allah ya amsa wa annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam addu'arsa illa annal kafirina la harumuna rizqa fi duniya amma dai cewa su fa kafirai ba a haramta musu arziki a duniya walakin yuhramuna aljannata fi daril akhirah amma ana haramta musu aljanna a gida na lahira haisu yaljiuhum يلجئهم تعالى مضطرا لهم إلى عذاب النار الغليظ وبئس هذا المصير الذي يصيرون إليه وهو naru min مصير yace su kafirai ba a haramta musu arziki a duniya amma kuma an haramta musu aljanna wanda gida ce a kiyama wanda Allah maɗaukacin sarki zai sa a jefa su wa'innan kafirai a cikin azaba ta wutar jahannama azaba mai kaushi kuma lalle makoma ta munana makoman da su wa'innan kafirai suka tsinci kawunansu a kayi. ita ce makomar wutar jahannama shine wa huwa naru min Shi shine Allah ke cewa rabbi ja'al hadha baladan amina annabi ibrahim na cewa ya Allah sanya wannan ƙasa ta zamto ƙasa mai aminci ka azurta ma abutanta da 'ya'yan itatuwa amma wanda suka yi imani da Allah da ranar ƙarshe qala wa man kafara sai ya ce amma wanda suka kafirce wa Allah suka kafirce wa manzon da aka aiko musu fa Uhu qalilan zan jiyar da su daɗi ɗan na wani lokaci kankani thumma ruhu ila azabin nar sannan in jefa su azaba ta wuta wa bi'sal masir lalle makoma ya munana don haka duk wanda ya kasance akan kafirci bai bi Allah ba bai bi manzon da Allah sallallahu bai bi manzon da Allah madaukakin sarki ya aiko ba to lalle makomarsa ita ce wuta shi yasa anan wa man kafara duk wanda ya kafirce wa Allah ya kafirce wa manzo to fa umatti'uhu qalilan zamu ji yadda shi dadi dan kankani a duniya kankanin dadi za a ji yadda shi dadi na wani lokuta na wasu lokuta a duniya sannan kuma makomarsa ita ce wuta shi yasa za ga a duniya ga kafirai nan suna cewa Allah amma kuma sun mafi wasu musulman kuɗi suna da dukiya suna da duniya to Allah ya ba su da jin daɗin su ne a duniya amma idan sun je can suna da mummunan sakamako da aka tanadar musu saboda sun saba wa Allah sun bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun ma'aqarruhu ila adabin nar sannan mu jefa su azaba ai zuwa ga azaba ta wuta wa bisal masir lallai makoma ta munana don haka duk wanda ya tsinci kansa a wuta lallai ya halaka shi yasa Allah madaukaki sarki ke cewa rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu wa ma zalimin min asar ya ubangiji lallai duk wanda ka shigar da shi wuta ka tabar da shi lallai su azzalumai mushrikai ba su da wani mataimaka don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ittaqun nar walau bi shiqqi tamra ku ji tsoron wuta ko daidai da tsagin dabino ko daidai da tsagin dabino ki ɗauki dabino guda ɗaya ki tsaga duki, sadaka da rabi ki ci rabi don nema Allah maɗaukake sarki ya miki katanga da wuta wannan ba ƙaramin aiki ba ne ba saboda ita wuta ba a son shiganta ko da da sakan guda shi yasa da ga wani a gaya masa a ce ka bi Allah ka bi annabi sallallahu alaihi wasallama ka daina aikata mummuna aiki kaza da kake aikata sai ce kabarinka daban nawa daban ko kuma ai imani a zuciya take a zuciya take eh annabi sallallahu alaihi wasallama yayi nuni yake cewa yake cewa imani na cikin zuciya har ma ya nuni da hannunsa zuwa ga kirjinsa amma ko ba shine dalili da zai sa a ce maka ka aikata kyawawan ayyuka ka ki ka ce ai kabarinka daban nawa daban wannan ma dai iya zamowa izgil an ce ma ka daina aikata muyagun laifuffuka ka ce a fita sha'aninka to idan an fita sha'aninka ko da ka mutu kana da tauhidi lallai ba za a ɗanɗana wa mutum wuta wuta kuma ba a san shiganta ko daidai da sakan guda Shi ne, annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce mana ita kunna lobi bi shiqqi tamratin hudu tsoron wuta ko daidai da tsagin tsagin dabino haka wannan ayoyi guda biyu suna gwada mana cewa falala na wannan ɗaki na Allah maɗaukacin sarki ita ce ɗakin Ka'aba Eh, mai alfarma da kuma duk wanda ya shige ta ya kasance na da aminci da kuma rikan makamu Ibrahim wajen da ake yin sallah kuma Allah maɗaukake sarki ya alƙawali ga Ibrahim da Ismail su tsarkake wannan ɗaki ga baƙi da kuma mazauna gari da masu yin ruku da masu sujjada kuma Allah maɗaukake sarki yake cewa tuna lokacin da Ibrahim ke cewa ya ubangiji sanya wannan waje ya zamto mai aminci kamar yadda ake son kullum ka dinga addu'a wa ƙasanka ka dinga addu'a wa jahanka ka dinga addu'a wa anguwanka cewa Allah ya wanzar da aminci a wannan waje kun ga shi ma annabi Ibrahim addu'a yayi wa kasar Makka yace rabbi ja'al hadha baladan amina ya ubangiji sanya wannan waje ya zamto waje mai aminci to haka ake son ka dinga addu'a wa jahanka ka ka dinga addu'a wa kasanka ka dinga addu'a wa duk kasashen musulmi cewa Allah madaukakin sarki ya wanzar da aminci da zaman lafiya a wannan waje Allah madaukakin sarki yake cewa wa idh yarfa'u ibrahimul qawaida وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث ربنا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم Allah madaukakin sarki yace wa idh yarfa'u ibrahimul qawa'ida min albayti tuna lokacin da annabi ibrahim alayhi salatu wassalam yake daga tubalin daki wa isma'il da shi da ɗansa isma'il yace rabbana taqabbal minna ya ubangiji karba mana innaka antas samiul alim lalle kai ne mai ji ko masani rabbana waj'alna muslimaini laka ya ubangiji sanya mu mu zamto masu sallamawa zuwa gare ka wa min zurriyatina da zuri'armu ummatan muslimatan laka mu ta al'umma mai sallamawa zuwa gare ka wa arina manasikana ka nuna mana hanyoyin allimna kaifa na hujja baitika ka nuna mana yadda za mu ziyarci ɗakinka wa tuba alaina ka kuma karɓi tubanmu innaka anta tawwabur rahim lalle kai ne mai attawabu mai karɓan tuba ar-rahim ko mai jinkai rabbana wa ba'ath fihim rasulan ya ubangiji aiko a cikin su manzo yatlu alaihim ayatika wanda zai dinga karanta musu ayoyinka wa yuallimuhumul kitaba yana koyar da su littafi wal hikma da hikima wa yuzakkihim na tsarkake su innaka antal azizul hakim lalle kai ne mabuwayi ko mai hikima wannan aya da Allah ke cewa wa idh yarfa'u ibrahimul qawa'ida minal baiti tuna lokacin da annabi ibrahim A.S. salatu yake daga tubalin daki da shi da isma'il in an ci alkawa'id jam'u ka'ida ita ce jam'i na tubali ay ma yubna alaihi jidaru min asasin wa nahwihi abinda ake gina daki ko ake gina gida da shi na tubali ko kuma na foundation wanda sun soma daga tubali na gini na wannan daki na dakin kaba in an ci albait kuma shine alka'aba hamaha Allahu wa tahharaha ita ce ɗakin ka'aba da Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya kare ta ya kuma tsarkake ta ya kare ta ya kuma tsarkake ta shine idh Ibrahim ibrahimu alqa'ida min albayt tuna lokacin da annabi ibrahim yake daga tubalin wannan ɗaki na ɗakin ka'aba wa isma'il da shi da ɗansa isma'il yace rabbana taqabbal minna ya ubangiji karɓa mana innaka anta samiul alim lalle ne mai ji ko masani to isma'il shine babba huwal waladul bikru li abihi li ibrahim wa ummuhu hajara mahaifiyar isma'il ita ce hajara al-misriya wa ma'ana isma'il in an ce ma'anan isma'il sunan isma'il ai sam'ullah jin Allah shine isma'il shine ma'anan sunan to shi annabi ibrahim salatu wasalam da ɗansa suka soma wannan aiki eh, shi yasa malamai suka ce duk lokacin da kake aikata wani kyakkyawan aiki ana son ka dinga cewa rabbana taqabbal minna ya ubangiji karba mana wannan aikin duk duk aikin da kai in Allah bai karba ba kai aikin banza duk aikin da mutum da yi in dai ba a karɓi wannan aikin ba to wannan aikin da ya zamto aikin banza shi yasa ma wasu daga cikin malamai suke cewa yana daga cikin abin da ya sa annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yake cewa rabbana taqabbal minna ya ubangiji ka karɓa mana wannan aiki innaka anta samiul alim kai ne mai ji ko masani ko kuma innaka anta tawwabur rahim lalle kai ne mai karban tuba kuma mai jin kai innaka antal azizul hakim lalle kai ne mabuwayi ko mai hikima don haka dole ne lokacin da mutum ke yin aiki ya dinga addu'a Allah ya karba masa wannan aiki kada don kayi sallah ko kin yi sallah ka ji cewa ai dole kawai an karɓa tun da ka yi sallah ina kana yin ibadan amma kana nema Allah ya karɓi wannan ibadan da kake yanzu muna azumi mu dinga addu'a rabbana taqabbal minna ko kuma allahumma taqabbal siyamana Allah karɓi azumzuman mu allahumma taqabbal salatana Allah ka karɓi sallolin mu allahumma taqabbal du'a'ana Allah ka karɓi addu'o'in mu allahumma taqabbal ibadatina Allah ka karɓi ibadojin mu to ana son duk lokacin da mutum yake aiki na ibada ya dinga addu'a Allah ya karbi wannan ibada saboda ita aiki in kai ba a karba ba ya zamto aikin banza kuma yana daga cikin sharuɗan karba aiki sharuɗa ne guda biyu kamar yadda malamai suka kawo akwai al-ikhlasu da kuma al-mutaba'a dole a samu inna abubuwa guda biyu kafin aikin mutum ya karbu al-ikhlasu wal mutaba'a kai aikin don Allah kuma ka dace da yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya aiki almutaba'a ka bi da annabi ya aiki ko da ka yi aiki don Allah amma baka yi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba aikin ba a karba ba ko da ka yi aiki yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi, amma baka yi don Allah ba ba a karba ba don haka daya na jingina ne da daya Ɗaya baya tafiya sai da ɗan uwansa daya al-ikhlasu wal mutaba'a ka yi aiki don Allah kuma ka yi yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da aiki shi yasa suke cewa rabbana taqabbal minna ya ubangiji karba mana innaka antas samiul alim lalle kai ne mai ji ko mai gani kamar da Allah ke cewa rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbi ja'alni muqimas sala ya ubangiji sanya ni izamto mai tsaye da sallah wa min dhurriyyati da dhurri'ata rabbana wa taqabbal du'a ya ubangiji ka karbi addu'o'in mu wa taqabbal du'a da faɗin Allah in qalat imra'atu imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم تكي cewa إذ قالت امرأة imran rabbi take cewa lokacin tuna lokacin da qalat imra'atu imrana matan imrana take cewa rabbi inni nadartu laka ma fi batni ya ubangiji na maka bakancin abin da ke ciki na fataqabbal minni ka karba ni tayi alwashi idan ta haihu dan da ke cikinta za ta ba da shi ya ci gaba da ɗawainiya wa masallaci ta ce inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni ka karba ni karba daga wajena innaka anta sami'ul alim lalle kai ne mai ji ko mai masani to lokacin da ta haifi wannan ɗaya sai ya zamto sai ta ce rabbi inni wada'tuha untha ya ubangiji na haife ta mace wa inni sammaituha maryama inni wada'tuha unsa wa laysa dhakaru inni wa in laysa dhakaru kal ta tace na haife ta mace kuma mace ba kamar namiji ba wa inni sammaituha maryama kuma na sa mata suna maryama wa inni u'izuha kuma ina nema mata katanga daga Allah wa zuriyataha da zuri'arta min ash da rajim daga shedan jifafi wa kun ga da tayi wannan aiki na bakance na alwashi tace Allah ya karbi ibada kamar da 'ya'yan annabi Adamu alayhi salatu wassalam da Qabil da Habil ɗaya daga cikin su ya gabatar da wani qurbani aka karɓa ɗaya kuma ya gabatar ba a karɓa ba Allah ya ce tula alaihim naba abanai adama bil haqqi id qaraba qurbanan tuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al akhar qala la aqtulannaka yace qala inna ma yataqabbalu Allahu min al muttaqin tula alaihim karanta musu naba abanai adama bil haqqi labarin 'ya'yan Adamu nan da gaskiya id qaraba qurbanan lokacin da ɗaya da suka kusantar da abin kusanci fatuqbila min ma aka karɓa daga ɗaya daga cikin su walam yutaqabbal min al-akhar ba a karbi wannan aiki da ɗaya daga cikin su ba ɗaya nasa an karba ɗaya ba a karbi na ɗayan ba sai ɗaya wanda ba a karɓi nasa bai ce la aqatulan ka zan kashe ka ala inna ma yataqabbalu Allah sai ɗaya da a karɓi nasa sai ya ce ma wanda ba a karɓi nasa bai ce inna ma ya taqabbalu Allahu al muttaqin bari dai Allah na karɓa ibada ne daga mutane masu takawa a zuwa inda yake cewa la in basatta ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadi ilayka li aqtulak inni akhafu Allah al alamin idan ka sanya hannunka don ka kashe ni ni ba dan sanya hannu na ba don kashe ka saboda inni akhafu Allah al alamin ina jin tsoron ubangi Allah ubangijin talikai kun ga yayi aiki an karɓi na ɗayan ɗaya ba a karbi nasa ba don haka duk aikin da muke gabatarwa mu dinga addu'a Allah ya karbi wannan ibada Allah ya karbi wannan aiki Allah ya ce rabbana waja'alna ne laka yace ya ubangiji sanya mu mu zamto ne laka ay munqadina laka khadi'ina li amrika wa nahyika radina bi hukmika abidina lak mu zamto masu miƙa wuya zuwa gare ka mu zamto masu kankan da kai ga al'amarinka da kuma haninka mu zamto masu yarda da hukuncinka mu zamto bayi zuwa gare ka waje rabbana waja'alna ne laka ya Allah ka sanya mu zamto masu sallamawa masu bin umarninka masu anuwa da haninka masu yarda da hukuncinka masu yin bauta da ibadan da ka hukunta ko ibadan da ka kace ayi ibadan shi kamar da dama malamai suka ce an ce Al'islam, islam wal istislamu lillahi ta'ala bi tauhid wal inqiyadu lahu bi ta'ati wal khulusu min ash-shirki wal a min ahliha kamar da Muhammad ibn Abdul ibn Sulaiman at-Tamimi yake fada a cikin littattafansa yake cewa an ce Al'islam, islam wal istislamu lillahi ta'ala Shi ne sallamawa ga Allah wajen kade tashi istislamu lillahi ta'ala bi tauhid wal inqiyadu lahu bi ta'a da kuma miƙuwa wajen yin ɗa'a wa Allah wani kulusu min ash-shirki da kuma mutum ya katangance kansa da hada Allah da wani a wajen bauta wal bara'atu min aliya da kuma yin tawaye ga masu aikata hada Allah da wani a wajen bauta shine musulunci shine rabbana waja'alna muslimaini laka ya ubangiji ka sanya mu mu zamto musulmai zuwa gare ka shine malamai suka ce hakaza hada ka su'alil muslimi fi salati wannan addu'an yakan kasance kaman addu'an mutum a sallah ba in mun zo sallah mukan ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Allah shiryar da mu hanya madaidaiciya ai adim hidayatina wa hafaz siratana alaihi ka dawwamar da shiryar mu ka kiyaye mu akai hatta na fuza bi ridaka har sai mun rabauta da yardanka wal janna da kuma aljanna Ba haka za su ali ibrahim haka nan addu'an ibrahim ya kasance da yake cewa rabbana waje allah musulmai ne laka ya ubangiji sanya mu mu zamto masu sallamawa Izuwa gare ka ai adimlana islamana dawamar mana da musuluncinmu wa alaina wa alaina kuma ka kiyaye mana shi musuluncin akan mu hatta la natrukahu har sai ya zamto ba mu bar wannan addini na musulunci ba li'annahu illatu wujudina wa ghayatu amalina filhayaci saboda saboda shine abinda ya kage mu shi addinin nan don shi aka kage mu don musulunci don kuma mu zo mu bauta ma Allah kuma wa gayatu amalina na filhayati kuma ita ce kaiwa matukan burin mu a rayuwa shi ne rabbana wata Allah musulmai ne lakashe sa ana son kullum mu yawaita addu'an Allah ya tabbatar da mu aka addinin musulunci Allahumma ya mu kalli balkulubi thabbit kalbi ala dinik ya mai juya zukata tabbatar da zuciya na akan wannan addini saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ba zai gushe ba yana aikin ibada har sai ta kasance tsakaninsa da wuta bai wuce zira'i guda ba sai littafi ya juya masa ya aiki irin na yan wuta sai ya shiga wuta haka kuma mutum zai ta aiki irin na yan wuta sai ya zamto tsakaninsa da wuta bai wuce zira'i ɗaya ba sai littafi ya juya masa sai ya shiga aljanna sai ya aiki irin na yan aljanna ya shige ta don haka kullum mu dinga addu'an Allah ya tabbatar da mu akan wannan addini na musulunci shi sa Allah ce ya ayi wallazi ladina amanu ta taqullaha yi wala ta mutum da illa wa antum musulmi ya kwanda kai imani ku ji tsoron Allah haƙiƙanin tsoron sa kada ku yadda ku mutu sai kuna musulmi kada ku yadda ku mutu sai kuna musulmi Allah ce fasta kim kama umirta ka tsaya kyam kamar yadda aka umarce ka innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu wanda suka ce ubangijinmu shine allah sannan suka daidaita allah ce ta tatanazzalu alaihimul malaika malaiku suna sauka musu suna ce musu allah ta takafu wala tahzanu kada ku ji tsoro kada ku yi bakin ciki wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ko muna muku bushara da aljannan nan da allah ya muku alkawalinta Allah ce na hannu auliya uku fil hayati duniya wa fil akhirah wa ta fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim don haka ana son mutum ya samu istiqama akan wannan addini akan addinin musulunci duk abin da ka kama na addini ka tsayu akan sa shi yasa ake son mutum ya ɗibi aikin addini iyayen da zai iya annabi ya ce alaikum min amali ma tutiquna fa inna allaha la yamallu hatta tamallu ku ɗauki aikin da za ku iya Allah baya kosa sai dai ku ku kosa inna dina yusrun wa la yushadda dina ahadun illa ghalabahu lalle wannan addini sauki ne babu wanda zai tsananta ma kansa wannan addini sai addini ya gallabe shi annabi ya ce yassira wa la tu'assira ku sauƙaƙa kada ku tsananta wa bashira wa la tunfira ku yi bushara kada ku watsar da mutane shi yasa koda aikin ibada ne na sallah ki dauki yanda zaki iya ka dauki yanda zaka iya azumi ne kake yi litinin da alamis ka dauki yanda zaka iya in ma ba za ka yi ba ka yi dinga yin ayyamul bi a wata kowane watan musulunci ka yi azumi guda uku in wannan ma ba zai yiwu ba kada ka ɗauka ma kanka irin azumi annabi dawud yau ka yi gobe ka sha ruwa ka zo ka kosa ba za ka iya ka ɗauki iyayen da za ka iya in ma wannan duk bai samu ba ga su tasuwa ga ashura ga azumin arfa ga duk wannan sai ka dauke su kawai ka dinga yin su saboda su ma akwai nasu falalan na musamman da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara. don haka mu ɗauki aikin da zamu iya wanda zamu mu dawwama a kayi muna yin sa dimun da'in kuma shi aiki duk lokacin da kai dawwama kana yin sa in yau kai gobe baka da lafiya baka samu kai ba Allah madaukakin sarki zai sa a rubuta mala dan kayi aiki saboda wani dalili ne ya hana kai aiki don haka mu ɗauki aikin da zamu mu dawwama muna yi har mu ko kuma har mu jima har mu kai ga gaci ko kuma har mu kai ga mu muna wannan aiki rabbana waja'alna muslimaini laka ya ubangiji ka sanya mu zamto masu sallamawa zuwa gare ka wa min zuriyatina da zuri'ar mu kamar da Allah ke cewa alladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama ya ubangiji hab lana min azwajina ba mu daga matatakin mu wa dhurriyyatina da zuri'ar mu qurrata a'yunin sanyin ido kwanciyar hankali kamar da Allah ke ce ma na na Maryamu fakuli wa sharabi wa qarri aina ki ci ki sha ki samu sanyin ido idan kika ga wanda daga cikin mutane fakuli inni nazartu rahmani sauman ki ce na dauki bakance da ga Allah madaukakin sarki na bazan yi magana falan ukallima al-yawma insiya bazan yi magana ba a yau da wani don haka rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina a a'yun ya ubangiji sanya mana daga matatakin mu da iyalanmu sanyin ido kwanciyar hankali ko da baka da ko sisi inda kana cikin kwanciyar hankali da aminci da lafiya babu arzikin da ya wuce wani na da dukiyar na da kudin amma ba kwanciyar hankali ba zaman lafiya babu kuma lafiya yana da dukiyan amma dukiyarsa ba za ta saya masa lafiya ba kai kuma ga talauci talauci mai muni amma kuma ga koshin lafiya da kwanciyar hankali wani na da dukiyar dukiyan ya masa yawan da ya kai ga baya cikin kwanciyar hankali in yana in ya kulle kofarsa yana tunanin yan fashi da su shigo su kashe shi su kwashe kuɗi kai kuma baka da ko sisi a gidanka da ka kwanta ma ko kulle kofa ba kai ba saboda ka san in ma an shigo ba abin da za a ɗauka a gidan to kwanciya hankali akwai daɗi da kwanciya hankali da zaman lafiya babu abin da ya fi shi in akwai kwanciya hankali akwai zaman lafiya akwai kuma lafiya na gangan jiki to ko baka da ko sisi wannan ma arziki ne wani na neman wannan da dukiyarsa ma ya tsaya dukiyarsa ba za ta tsaya masa waje Allah lil da imama sai ya ce rabbana waje Allah muslimin laka wa min zuriyatina ummatan muslimatan laka mu zamto wata al'umma masu sallamawa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wa arina manasikana ai allimna kaifa na hujja baitika tanassukan wa ta'abbudan laka ka nusar da mu yanda zamu bauta zamu maka bauta na aikin haji yadda za mu yi aikin haji mu wajen yanka dabbobinmu na hadiya da kuma yin ibadu da duka da suka kunshi aikin haji kamar yadda malamai da yawa sun rubuta littattafai aka abin da ya shafi aikin haji kamar da aka rubuta littattafai da yawa aka abin da ya shafi siffar sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka aka rubuta littafi akan sifatu hajjin nabi sallallahu alaihi wasallama siffar hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa haka wa arina manasikana ka nusar da mu kaifa na hujja baiti ta yaya za mu yi aikin haji kunga wannan ma na nuna mana cewa kawai ba don kana da kuɗi ka je ka biya aikin haji kawai ka shanta ke a gida ba da ka je a koyar da kai ba ka nemi malaman da za su koya maka ko wajen da ake bita kawai ka miƙa kafa kawai sai an tashi tafiya ka je can kana kifi-kifi da ido ka rasa mata ina da ka fara saboda baka san yadda ake yi ba amma ana son lokacin da mutum ya samu dama ya biya kudin aikin haji ya je ya ziyarci wajajen da ake bitan abin da ya shafi aikin haji a koyar da shi aikin a aikace yanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake yanda in ka je can kana nan akan basira yanda za ka aikin yanda ya kamata duk da hukuma suna ɗiban malaman da suke zuwa suke wa'azi ma mutane da nusar da su yadda za su yi aikin hakan ma na da muhimmanci amma kafin ka tafi ka dai san me da ka je ka yi in ka je can ka manta sai ka tambaya akan a nuna ma daga kaza sai kaza shine wa arina sikana wa tuba alaina ay waffaqna litawbati idza zalalna wa qabal wa qabalha minna Allah ka karbi mu ka kuma nuna mana yanda mu yi aikin haji wa tuba alaina ka kuma gafarta mana ai waffaqna ba ka datar da mu da tuba lokacin da muka samu zalal lokacin da mutum ya kaushe hanya to Allah ya datar da shi akan tuba kuma ana son mutum ya yawaita tuba annabi sallallahu alaihi wasallam yakan istighfari a wuni so ɗari a wata ya so saba'in. Allah ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba gabaki ɗayan ku ya ku mu'minai da sannu da ku samu rabauta a wajen Allah ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha ya kun da kai imani ku yi tuba zuwa ga Allah tuba hakikanin tuba kada ka yi tuban da zaka koma kan laifin kuma mai littafin Abdurrahman al-Akhdari yake cewa wala yajuzu lahu baya halatta ga mutum ayyu akhirat tawbati jinkirta tuba in kana mutalabbisan biha matukar ya kasance mai cakuduwa ne da ayyukan laifi to baya dacewa ka ce ba za ka tuba ba sai wani lokaci ko kuma mutum ya ce wala ya kula hatta ya hadini a sai Allah ya shirya ni kawai fa alama min alamati Ya ce yana daga cikin alaman taɓewa wa tamsil basirati da shafiwan basira don haka wajibi ne lokacin da muke aikata laifuffuka mu ta tuba wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun kuma tuba ya kasu kashi akwai wanda ka masa laifi tsakanin kai da shi kamar da mu karanta a jiya la tajzi nafsun an nafsin shi'a wata rai ba za ta wadatar ma wata ba annabi ya ce wanda ya kasance akwai zalunci a tsakaninsa da dan uwansa na mutunci ko dukiya ko kaza ko kaza ka nemi ya halalta maka a yau kafin ranar da babu dinari babu dirham to in ka ci dukiyan wani dan uwanka ko akwai wani abun da ya shiga tsakaninka da shi sai ka nemi shi ya yafe ma in kuma tsakaninka da Allah madaukakin sarki ne kana da gano kace ya Allah na yi laifin kaza Allah ya fi mun abin da na aikata shikenan Allah zai karbi tubanka da kuwa haɗa shi da wani kai a wajen bauta matukar baka mutu a ba to ana son mu yawaita tuba bayan mun yi tuban nan kuma mu ji cewa da muka aikata na zunubi ba za mu sake komawa akan wannan laifi ba kada yau ka tuba gobe kuma ka sake aikin kamar misali mutum ne ya sata sai polis ko hukuma suka kama shi da suka kama shi aka je aka masa hukuncin da ya dace da abinda hukuma suka yanke na wanda ya sata sai ya ce dan Allah ku taimaka ku sake ni amma fa gobe in na samu dama dan sake ya sata da su bashi amma da su shi ba da su sake masa duka ne akan duka to kamar mutumin da ya zo da ya tuba ya ce ya Allah na tuba akan zina da nake aikatawa ta ce na tuba akan zina da nake aikata ko na tuba akan mummunan laifi kaza da nake aikatawa amma ba gobe ma zan sake yin laifi shin Allah dai ya fi mutu? ko kuma mutum ya tuban kuma gobe ma ya sake koma kan laifi shi yasa Allah ya ce walladina idza fa'alu fahishatan yana daga cikin sifan muminai idan sun aikata alfasha au zalamu anfusahum ko suka zalunci kawunansu zakarullaha suka tuna Allah to fastaghfiru faruli dhunubihim sai su nemi Allah gafarar zunubansu wa man yaghfiru dhunuba illa Allah babu mai gafarta zunubai sai Allah kuma suna daga cikin sifan mu'minai wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamuna ba su dogewa akan laifuffuka na zunubai da suke aikatawa kuma suna da masani shi yasa annabi yake cewa al-ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alayhi an-nas laifi shine abinda kake a zuciyarka ko baka san mutane sani wanda gana aikata zina yana boyewa bai san mutane sani wata tana zinace zinacen ta ba ta son mutane su sani tana aikata laifuffukan ta ba ta son a sani amma a yanzu wasu ma ya zamto musu ado suna aikata zunubai suna ma faɗawa mutane da je yi zinarsa ya zo ce ai jiya na je na kwana a gidan kaza na yi zina na yadda nake so na yi da wance na ko in ya ga wuta wuce ce ai na bata wance na bata wance na bata wance ko ita ma in mace ce ta dinga gaya wa kawayenta ai jiya mun kwana da wane da a saurayi na wane da wane da wane tana ma faɗan laifuffukan da take da bakinta wannan babu ma mafi girman laifin da ya fi shi ka aikata zunubi kuma ka zo kana yada don haka mu yawaita tuba akan abin da muke aikata yace wa tuba alaina innaka anta tawwabur rahim lalle Allah madaukakin sarki shine at-tawwab mai karban tuba a Rahimu ko mai jinkai duk abin da mutum ya aikata in ya tuba Allah zai karbi tubansa tunda babu mafi girman laifi da ya wuce shirka amma idan mutum bai mutu ba ya tuba Allah zai karba amma in mutum ya yadda ya mutu yana hada Allah da wani a bauta to shi kan fa kiyamarsa ta tsaya ba magana tuba wuta ce kawai ba maganar kwana babu wanda zai hana mutum shiga wuta Allah ya ce rabbana waja Allah muslimaini laka ya ubangiji sanya a fihim ya ubangiji sanya aiko daga cikin su rasulan manzo sai malamai suka ce wannan addu'a ce da annabi ibrahim yake don a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama du'aul khalil bi bi'thatin nabi sallallahu alaihi wasallama addu'an da annabi ibrahim yake wajen aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar yadda annabi yake cewa ana da'awatu abi ibrahim wa bushra isa ni ina akan addu'an ibrahim da kuma bushara annabi isa Shi ne da wannan ayan rabbana wa ba'as fihim rasulan ya ubangiji ai ko a cikin su manzo da ko fadin Allah a can a ƙasa yake cewa wa id qala isa ibn maryam ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yaday min at-taurati wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad to lokacin da Isa dan Maryam ke cewa ya bani Isra'ila ya ku mutanen bani Isra'il inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taura lalle ni manzo ne daga Allah zuwa wajen ku mai gaskata abin da ya gabata na at-taura wa mubashiran ko mai bushara wa mubashiran bi rasulin ko mai bushara da wani annabi ya ati min ba'di wanda zai zo a bayana ismuhu Ahmad sunansa Ahmad kuma suna Ahmad yana daga cikin sunayen annabi sallallahu alaihi wasallama yace A sunansa ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al wa ana al alladhi yuhsharu an-nasu ala kadamai Annabi sallallahu alaihi wasallama na daga cikin sunayensa Ahmad Muhammad Hashir Aqib duka sunaye ne na Annabi sallallahu alaihi wasallama da al mai Ma'i, duka yana daga cikin sunaye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to yake cewa rabbana wa ba'as ya ubangiji aiko a cikin su hada du'a istajabahu Allah ta'ala wa Muhammadu sallallahu alaihi wasallama huwa ma talabahu wannan addu'a Allah madaukakin sarki ya karbe ta kuma ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin su yatlu alaihim ayatika wanda zai din karanta musu ayoyinka wa yuallimuhumul kitaba yana koyar da su littafi alkitab anan malamai suka ce shine alquran wasu kuma suka ce alfahamu fiddin fahimtar addini wasu ka ce alma'arifatu bidini wal fiki fi fahimtar addini da kuma yin zurfi a cikin addini an aiko annabi yana karanta ayoyin qur'ani yana koyar da littafin Allah wal hikma da kuma hikma hikma ita ce sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama wa asraru shar'i wal isabatu fil umuri kulliha sunna annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma sirrace sirrace da yake cikin shari'o'in da Allah maɗaukakin sarki shari'anta, da kuma dacewa akan al'amura ga baki ɗaya. kamar da Allah ke cewa yu'til hikmata mai ya sha Allah na ba da hikimarsa ga wanda ya so yi utar hikmata uci ya khairan kathira lalle duk wanda Allah ya bashi hikima hakika ya ba shi alheri mai yawa don haka anan alkitabu wal hikma ana nufin Alƙur'anu wa sunna Qur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama don haka Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama yana karanta ayoyin Allah yana karanta wa al'umman da aka aiko masa aka aiko su aka aiko shi zuwa wajen su alkitaba wal hikma Qur'ani da sunna wai yuzakkihim yana kuma tsarkake su innaka antal azizul hakim lalle kai mabuwayi ne mai hikima kamar yadda a wata aya Allah ke cewa kama arsalna fiikum rasulan yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun da fadin Allah laqad manna 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun da faɗin Allah huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma Allah madaukakin sarki ke cewa qul ya ayyuhan nasu inni rasulun qad ja'akum rasulu uh, min rabbikum fa aminu khairan lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil da faɗin Allah qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a da faɗa Allah kul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum faman ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi duka wannan ayo suna gura mana cewa Allah madaukakin sarki ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a matsayin dan aike kuma ya zo da wannan aike na cewa a bauta ma Allah shi kadai a nisanci bautan gumaka a kuma bi shi a matsayin sa na annabi da shari'o'in da ya zo da shi don haka duk wanda ya bi annabi sallallahu alaihi wasallama ya kubuta lalle duk wanda ya juya baya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya halaka ya tabi don haka wa'annan ayoyi suna gwada mana falalan musulunci da kuma abin da ya shafi abin da musulunci ya shar'anta da kuma shar'antuwa aikin haji da kuma dole shi aikin hajin nan sai ka koyi shi ilmance ba wai zaka je ne ka yi shi na kama da kuma Allah maɗaukakin sarki na nuna mana a cikin wannan aya babu laifi ka yi tawassuli da kyawawan ayyukan da kake aikata abinda waɗannan ayoyi kenan suka kunsa saboda lokaci insha Allah da mu tsaya anan abinda muka faɗa na daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu Abin abinda muka faɗa na kuskure Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana Allah maɗaukakin sarki biya mana bukatunmu na alheri Allah maɗaukakin sarki ya samu na cikin 'yantattun bayi a cikin wannan wata ko muna amfani da wannan dama wajen A yin ta'aziyawa na rasuwan da muka samu a yau a wannan anguwa na rilwanu na gidan baba tela muna masa addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ji kayinsa Allah maɗaukakin sarki ya rahamshe shi Allah maɗaukakin sarki ya sa ya huta mu kuma da muke hanya Allah maɗaukakin sarki ya kyautata karshen mu ya sa mu cika da kyakkyawan kalma ta la illallah muhammadu rasulullah duk wasu baye na Allah musulmi da suka mutu Allah ka ji kayinsu Allah ka kyautata karshen su subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk radallahumma ta'ala an sadatina abi bakr wa umar wa uthman wa ali wa an sahabati wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yawmiddin wa akhiru da'wana bi tawfiq rabbina alhamdulillahi alladhi wahdahu ala assalamu alaykum